بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين <clears throat> ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan dangin yabo da godiya sun tabbata ga Allah mabuwayi da ɗaukaka wanda ya kaddara haɗuwanmu a wannan wuri mai tarin albarka a wannan masallaci mai albarka na Salman al-Farisi radiyallahu anhu a kuma yammacin wannan rana ta talata wata dace da biyu ga wata Ramadan wata na tara a kalanda ta musulunci shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina wanda hakan ya yi daidai da bakwai ga watan biyar shekara 2019 miladiya muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah maɗaukakin sarki da ya mauna wannan babbar baiwa da kuma wannan arziki na kai rayuwarmu zuwa wannan lokaci mai albarka kamar bara ne muka yi ban kwana da watan azumi ta shekara 2018 daidai da shekara tara. gashi Allah cikin yarda shi ya sa mu cikin masu rayuwa kuma ya azurta mu daga wannan lokaci to yadda Allah ya mana wannan tawfiki muna roƙon Allah ya dace da mu ga dukkan alkhairan da ke ciki Allah madaukakin sarki ya sada mu da dukkan abin da ake samu na sakamako kyakkyawa a wannan lokaci mai tsada mai albarka muna roƙon Allah ya karɓi ayyukan mu kuma Allah madaukakin sarki ya biya bukatun mu ba za mu manta da ƴan uwan mu ba wanda Allah ya kaddara a bara suna a wannan wurin a halarce wurin gabatar da wannan aiki mai albarka a shi kuma al'amarin rayuwa mai Allah maɗaukacin sarki mai karkawa da komai gashi ya kaddara sun koma ga Allah muna addu'a Allah maɗaukacin sarki ya cikin su da gafara mu kuma ya mana kyakkyawan ƙarshe da cikawa da imani insha Allah ta'ala za mu fara karatunmu a yau na tafsirin wannan shekara kuma in ba manta ba muna a cikin sura ta mummune kuma dama imanin muke son kullum mu tabbata akan shi to muna roƙon Allah ya taimake mu kamar kullum mu ahlus sunna wal jama'a mabiyan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama magangara addinin mu abubuwa ne guda uku kuma wannan tafsiri insha Allah muna roƙon Allah ya tafiyar da shi akan haka fassara littafin Allah da littafin Allah fassara littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fassara littafin Allah da karantawa almajiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato magabata na kware su ne sahabbai da waɗanda suka bi tafarkin su akan kyautatawa da yarda Allah duk wanda ya rike wannan hanya insha Allah yana cikin mummunan farko wanda kau ya zame ya kauce Allah shi kare mu dan yanzu hayaniya ta yawa sabani ya yawa ya saki wannan tsarin da na faɗa to ya shiga cikin ruku ya fice ya halaka Allah shi kare mu Allah ya ce mun shakin rasula min badi ma ta bi lahu da wa yattabi ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma ce wallahi nuslihi jahannam wa sa'at masira dan haka Allah ya faɗa ya ce duk da ya kauce ma tsarin nan da mummune suke akan shi littafin Allah sunnan manzon Allah fahimta almajiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to shi ya ji bantan mu kai shi halaka sai Allah ya dora mashi abin da shi ya dauka kuma Allah ya shigar da shi mashiga ta mabata wanda suka bace ita ce jahannama Allah madaukakin sarki shi kare mu da haka muna masu neman taimakon Allah madaukakin sarki wurin fara wannan karatu muna roƙon Allah ya mana tawfiki da gamdakatar wurin isar da sakon shi akan yadda yake so ya gamsu da shi Allah ya sa dalili ne na kubuta a gare mu fiddini wa duniya wal akhirah in ba manta ba mun kwana a aya ta arba'in da takwas daidai a cikin suratul mu'minun yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan aya ta arba'in da tara haka ne yaran mahun? ta bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما نعم. وآويناهما جنة ذات قرار na'am in ba manta ba mun fara kissa ta annabi Musa alaihi da shi ma Allah madaukakin sarki ya turo shi ga jama'ar shi sune bani Isra'il Allah madaukakin sarki ya turo shi da karantar da mutane addini sahihi shine musulunci da kuma kwata yanci na waɗansu bayan Allah da ake gallaza musu da basama ba sun sauka ba su ne bani Isra'il da Fir'auna yake wutar da su yake yayyanka kayansu maza yake ba su nau'i na azaba kala-kala to Allah madaukakin sarki bai turo manzo haka ba sai da kyakkyawan tsari shine jagora littafi wanda zai jagorance su wurin bin Allah madaukakin sarki tirin tirin har sami yarda Allah a duniya da lahira to su ma Allah ya musu wannan baiwa musamman shi annabin ko kuma a ce shi manzon annabi Musa maimakon su yi imani su bi abin da aka aiko musu da shi su ma sai suka ɗau hanyar mabannatan farko suka ƙaryatar da manzannin Allah da haka su ma abin da Allah ya ma waɗancan sai ya yi musu sai Allah ya halakar da su to bayan halakar da Fir'auna da jama'ar shi Allah madaukakin sarki ya ce wala kada ce na Musa bil kitaba babu ko shakka mun ba annabi Musa littafi shine at-taura an ba shi wannan littafi ta hikimar la'allahum ya taduna domin tsammanin su su shiryu kaga hikimar sabka da littafi dan a shiryu ba kan za ka taɓa samun dacewa da shirya ba sai ka yi riko da littafin da aka aiko maka sau da kafa to Allah maɗaukakin sarki ya faɗi wannan baiwa da ya masu ta wannan littafi mai albarka sabkakke daga Allah a taura an yi masu wannan baiwa don samu shiryuwa daga dukkan alkhairai mala ya ce ai domin su mutanen nashi su samu shirya su ne bari isra'ila ya ta nuna bihim min balala su rike littafin shi ne a taura su yi aiki da abin da ke ciki sai su kubuta daga bata saboda yana haska musu hanya an ba su wannan littafin in ji malam ba da halaki fir'auna bayan an halakar da fir'auna wa qaumihi da mutanen shi jumlatan wahida an sabkar da a taura dunkule fil alwahi a cikin wato alluna Allah madaukakin sarki kamar da nan mala yake cewa ya ba su littafi ai A ce atayna bi a tsaina Musa Taurata mun yi baiwa ta littafin a taura ga annabi Musa ya bi biha qaumuhu domin jama'a shi su rungumi wannan littafi sau da kafa su karɓe shi hannu biyu don su shirya ilal haƙƙi ga gaskiya ashe idan aka samu saɓani to ba abin da ke kai mutane ga daidaito da samun haɗuwar kai sai riko da littafin da su ya tsaftar a kowane zamani da haka mu ma wannan al'ummar za mu samu kanmu a cikin kyakkyawan yanayi da ƙaruwar arziki da albarka yayin da muka aje duk wata hanya muka zo muka riƙi littafin Allah don ita ce hanyar da Allah maɗaukakin sarki yake so mu bi don mu sami yarda Allah maɗaukakin sarki kuma da al'umma ta samu haka to Allah ya mata tawfiki za ga ta samu sauƙin butuntunu ta samu albarka ta rayuwa sakamakon riko da sinadarin albarka shine littafin Allah daukakin sarki Allah ya ta da mu ya ci gaba da cewa da Allah bin Maryama sannan kuma sai Allah ya yi ishara zuwa ga kissar annabi Isa wanda shi ya biyo annabi Musa alaihi salam Allah ya ce waje annabin Maryama kuma muka sanya Isa dan Maryama wa ummuhu da mahaifiyar shi tace da na Maryam ayatan wato wata alama da ke gwada karfin ikon Allah na samar da duk abin da ya nihin samarwa ko da mutane suna ganin abin ba zai yiwu ba ba za a yi yiwu ba ga mutum ne amma ga Allah ba abin da ke gagara shi inna Allah ala kulli shay'in qadir shi yasa duk abin da ya tara maka hankali ya ta kai baka tsoro ko ma ga Allah mafitar bayi gaba ɗaya tana ga Allah bakin zaren gaba ki ɗaya na daga Allah warware al'amarin dukkan na ga Allah madaukakin sarki to da Allah ya ma wannan tofikin na mai da al'amari ga Allah ka shiga cikin bayan Allah na gargari a lokacin babu wanda za ka girmama kamar Allah ba wanda ka ga kunya shi kamar Allah ba wanda ka ga matsayin shi da girman shi kamar Allah madaukakin sarki kun ba wanda ka ji tsoron shi kamar Allah domin ka tattara kayan ka baki ɗaya ka maida ma Allah madaukakin sarki wannan kuma shine wato alama babba ta mutumin kirki wanda wanda ya da Allah Allah ka kama cikin alama ce mu'jiza ce da take ta al'ada lam yakul ayataini bai ce mun sanya su ayoyi guda biyu ba tunda annabi Isa mutum ne na yi maryam mayar da shi ta ma mutum ce ga mutum biyu kenan a ta bayyana a gare su to ba ce yi guda biyu ba saboda sun yi tarayya a cikin mu'tazil ita ce macen farko da aka samu ta haihu ba miji shi kuma shi ne namijin farko da aka haifa ba uba shi annabi adam mun ka dauko shi ba uba ba uba ba uba ba uwa amma shi annabi isa akwai uwa din uba ne ke babu saboda sun yi tarayya wurin samun wannan albarka ta wannan alama da ke gwada ƙarfin ikon Allah da cewa shi din an sun haɗu a aya ɗaya wato mujiza ɗaya kamar yadda kullum aka ce aya takan ɗauki ma'anoni daban-daban a cikin alkur'ani in aka ce aya tana zaman alama wato wani abu da ke nuna faruwa wani abu kaga da ya ce wa ya ce lail wan nahar wa shamsu wal qamar na daga cikin alamar da ke gwada akwai Allah dare da kake gani yana zuwa wa ke kawo shi ba wanda ke kawo shi sai Allah yini da muke ganin rana a cikin muke harkokin mu yau da kullum wa ke kawo shi Allah alama ce ai tunda kana ganin wannan ta kai ta komo to kaga wannan aya anan tana yin alama tunda gashi kana gani sannan aya na ya dauka wanda ake karanta ta alqur'ani ga ta gaban muna karanta sannan kuma tana daukar mu'jiza wato wani abu da zai keta al'ada gagar koyo wanda ke gwada wato sahihanci ko kuma gaskiyar sabon da manzo zo da shi ita mu'jiza ga manzanni take bayyana mutanen kirki na gargare wanda suka da Allah masu biyayya ga Allah kuma karama ta bayyana a gare su ba da sun sani ba Allah sai girma su Allah ubangiji ya girma mu da imani da kuma ayyuka na gargare da haka sun haɗa cikin wannan wato mutsala guda ɗaya menene mala yace wallahi tuhumin ghairi mahallin haihuwar shi da aka yi ba tare muhalli ba bi ma'ana babu wato shafa tsakanin namiji da mace da ya same ta kaga can a cikin sudu take cewa kai bai kun li gulamu wa lam yamsasni ko basharu. wa lam yamsasni basharun ta ya za a yi in samu haihuwar da alhali ba wani mutum da ya shafe ni bi ma'ana ba wani mutum da ya kusance ta to kaga wannan alama ce wacce take babba Allah shi ke da ya duk da haka ka sai suka yi ya fi hadal amrul ajib al lil suka yi tarayya a cikin wani al'amari mai ban mamaki wanda ya kece al'ada domin mai samar da ɗa ba tare da wannan hanya ba abin da ya sa al'ada domin zalika da anna nasar mojiza ita kanta ita wannan za a rafi hima ta bayyana a gare su yin ala dai hima ta hannunsu li anna da ta fihi wa fiha lafi khilafil da ke zaharar ala dai domin wannan abin da ya faru a hannun shi da hannunta shi ya zanto an haife shi ba tare da uba ba ya zama abin mamaki ita ta haihu ba tare da samun miji ba ya zama abin mamaki to wannan baya daga cikin mu'jizojin da wanda suka bayyana a hannun shi wannan wasu ne na daba. kaga kamar yana rayar da matace da izinin Allah yana addu'a wanda aka ya fara ciwon makamta sai ya warke da sauransu to kaga wannan ma wani ƙari ne daga cikin abin da ba ba ne ba cikin abin suka bayyana hannun shi ba wai na kuma ila rawatin muka tattaro su zuwa ga wata ƙasa ma'abuciyar jigawa ita wato bai ɗaya take ai makanin mutabi'in ƙasa ce take take ta ɗan ɗaga akan tudu Wata ƙasa ce wannan mala ya ce wa misir ce ƙasar misra a kahul baidawi bai dawi, ya kawo wannan a cikin tafsirin dawi. Wakilai wasu malamai suka ce a ba misra ba ce ba baitul maqdis baitul maqdis ne nan ne ta tafi wasu kuma suka ce au dimash ko kuma dimash damascus ke ne yanzu a cikin ƙasar syria ta yanzu au filistin ko kuma a ƙasar filistin zalika, anna malika zalika zaman wannan kuma ya faru ne domin sarki da ke mulki a wannan zamanin a rumi na kabilar rumawa ne wato mutane italy na yanzu kenan arada katlahu ya yi nufin ya kashe wannan bawan allah shine annabin allah isa bi min al-yahudi da sa bakin yahudawa kan waƙuwa gami wurin tsaya kenan duk banna suna da hannu saboda mabannata ne na ƙarshe Allah shi mana maganin yahudawa da yahudanci fa harabat bihi ummuhu sai mahaifin shi ganin wannan hadari da ɗanta ke ciki sai ta gudu ɗanta zuwa wurin tsira ila tilka rabuwa zuwa ga wannan kasa madaukakiya wa makasa wa makasa biha wa makasa biha wa makasa biha ta tsaya da shi can ha ina mi tsintai ashirata sana har tsawon shekara goma sha biyu kenan hatta halaka zalikal malik har wannan sarkin ya halaka wanda suka gurbe shi wannan ƙasa da ta tafi za shi ƙararin matabbata ce ma'abuciyar tabbata ce ai mustawyatin daidaitatta ce sakiru alaiha ha wanda duk suka zaune a wurin za su samu tabbatuwa ba da wata matsala ba saboda Allah ya ma albarka kuma da dadawa ma'inin akwai maremarin ruwa na gudana a wannan wuri Shi ne daidai faɗa take ta kada rufi bukita take sariya Allah madaukakin sarki ya sa idanun ruwa karkashin ki fakuli wa na biyo kare aina tunda Allah maki wannan baiwa ki ciki shaki farin ciki har zuwa abin da ya faɗa can bayan mutu a cikin surutu maryam alaihi salam da haka ƙasa ce ga ta da albarkar ƙasa ita kanta ƙasa tana da albarka sannan kuma ga ruwa inda duke da wadatar ruwa to akwai ni'ima a wurin Allah ya masa ni'ima da wannan wuri mai albarka to sai ce mi a kan ya ayyuhar rusulu kunu min at-tayyibati wa'malu salihan hmm. inni bima ta'maluna alim Allahu akbar to da a cikin wannan za mu gane cewa babu ko kamar yadda malam ya faɗa babu littafin da Allah ya ma annabi Musa na taura abin da za a ɗauka na izina a ciki yana kasancewa wato sanin gaskiya sai an sa ran samun gaskiya ta ake sa ran samun gaskiya ta neman ta aina ake samun abu inda yake gaskiya ɗauɗar tana nan a cikin littafin Allah madaukakin sarki don haka wannan bai da ake musu raja'a an ya hade bi haka qaumuhu fatan samun shiruwar jama'a shi ne, ya sa aka ba su wannan baiwa abinda ake so da su kenan kenan in ba su bilita littafin mutu sun yi asara su yi shiru su shiru zuwa ga gaskiya sannan wa yamalu bi ha su aiki da ita wanda hakan shi ke gwada cewa sun samu daraja gaskiya to sai Allah madaukakin sarki ya kira taron manzanni ya ce ya ayyuhar rusul ya ku manzanni kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku ci daga dadaɗan abubuwan ci alhalalat wanda suke halal wa malu saliha kuma ku yi aiki nagartaccen aiki aiki nagari wanda Allah zai gani ya yaba ya ba da sakamako to nan an kira manzanni ga baki da alhali kuma annabi shi kaɗai ne manzan al'ummar malaman tafsiri sun yi bayani mabambanta wanda duk suna haɗuwa ga ma'ana ɗaya shi manzan Allah su ne Shi ne shugabannin manzanni dan haka in aka kira shi kamar daga darajar shi ce aka yi irin wannan ta gabata ga baban shi Ibrahim Allah ya ce inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi haniban wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim kaga baki dan al'ummar sai aka ce shi annabi Ibrahim ma al'umman ne gaba daya bi ma'ana duk abin da ɗaiɗaikun al'umma suke yi na nagarta su zanto mutanen kirki ya tattaro na sufofin idan wurin ibada ne wa wurin wa suka gani mu'amala ta kware wurin wa suka gani saboda haka shi shugaba na gari shi ake koyi da shi a yi ayyuka na gari shi yasa ake son kullum wanda zai shiga bai zanto na kwarai ta yadda duk aikin da ya yi zai zama jagora ne to kaga kenan shi ma manzon Allah jagora ne cikin manzannin gabaki ɗaya kamar yadda Allah ya tara mashi su mai mi'raji ya jagorance su a cikin sallah wasu malaman tafsiri suka ce an ce ya yi rusul an ba su wannan sakon nasci daga dadada abin da ke halal sai aiki na gargadi domin kowanne manzo a zamanin shi an ba shi wannan umarnin da haka tunda shi ma yanzu manzo ne shi ma sai aka ba shi wannan umarnin da haka sai aka ce ya yi rasulu saboda sun yi tarayya shine na karshen sauran duk an ba su umarni da haka gabaki daya za a iya kira gare su da umarnin da aka ba kowa a zamanin shi to kaga shi ma wannan ma'ana ta fito sarari ta bima na alim lalle ni masani ne ga duk abin da kuke aikatawa to kaga wannan wato gargadi ne kuma wani abu ne da ya kamata mu gane idan manzanni da su ne bayan Allah Allah ya ce ku ci halal to mu ba kaga mun babu aula mu kiyaye mu ci halal sannan idan an ce mu zababbun mutane wanda an san su sun shahara tun kafin a aiko su da nagarta aka ce su yi aiki na nagarta lokacin da aka aiko su to kaga min babu wala mu mu dage mu da muke mabiya mu yi koyi mu yi aiki na gargari dan koyi da waɗannan zaɓaffin da aka turo mu mu shiga ƙarƙashin tafiyar su insha Allah a cikin aljanna sannan idan har waɗannan bayan Allah da suka fi kowa jin tsoron Allah Allah ya ce su sani yana fasa ne akan duk abin da suke aikatawa ya kake tsammanin mu a yau to shi yasa duk abin da zaka aikata ka ji a cewa Allah na sanar da wannan aikin kafin ma ka aikata aikin dan ka san abin da zaka aikata in mai kyau ne ka samu karfin gwiwa ka je ka aikata domin Allah baka kyakkyawan sakamako an ka auna haga aikin nan ba mai kyau bane ba addini ko a makoma ko a rayuwa to kai watsi ka bashi dan ka jawo shin Allah ya azabtar da kai domin zunubi ke jawo alaka kai duk inda ka ji ana cikin alaka kai to da an tsaya an nasu saba ma Allah akai ubangijin ba mamagunci bane ba ba azalimi bane ba haka kawai muna cikin walwala da zaman lafiya da karuwar arziki da kwanciyar hankali kawai sai ciya ta mamaye mu sai cututtuka su baibaye mu sai annoba ta kewaye mu sai rashin tsaro ya kewaye mu a a a ga yadda aka yi akwai abin da aka yi an jawo hushin Allah ta yin watsi da umarnin Allah da keta hannun da Allah maɗaukakin sarki ya yi wanda ko ya yi haka to babu ko shakka zai yaba ma aya zaki domin Allah mai karfi ne akan kama duk wani wanda ya saba mishi kuma kanka taba tsammanin duk inda wani yake banna wai Allah bai san da shi ba wai kamar ya ci lalai ba haka bane ba Allah ya riga ya faɗa mana wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimun inna ma yu'akhiruhum li yawmin kashkas fihi al-absar kanka taba tsammanin cewa Allah ya rafkana ga abinda azzalimai suke yi duk tsananin zaluncin su duk girman zaluncin su duk munin zaluncinsu Allah na faɗake dama ce kawai ya saka musu mara ya musu talala kiwon ragon layya da sun faɗa hannu to ba za ka sake jin motsinsu ba kamar yadda magabatansu a zalimai da suka faɗa hannu har yau ba wanda ya ji motsinsu to da haka wani abu da ya kamata mu kiyaye mu gane Allah mu ka kike da ta da mu ba wannan aya mai albarka a malam ya faɗa a ƙasa ke cewa su manzanni an umarci su da su wato su abinci wanda yake mai kyau su yi aiki gari? Allah na sanar da abin da suke aikata da haka fa kuma alaihi sai in sakan ka muku akan wannan aiki da gabata fa huwa hikayatu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala wajhi al-ijmal an ba wannan hikaya ga manzo Allah akan hanya wato ta dunkulewa ga baki ɗaya kamar yadda bayani ya gabata kamar yadda muka ji wannan hadisi ya tabbata hadisin abu huraira Allah madaukake kara mashi yadda cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ya tsira da amincin Allah ka tabbata gare shi ya ce ya ayyuhan nas inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات الآية وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل الصفرة أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wannan babban sahabi Abu Huraira Allah ya kara masa yadda kan wannan ayar da ta dace da wannan hadisin dama shi manzon Allah shi ke fashin bakin ayan domin shi aka so kanwa don yi bayani kuma ga bayanin nan cikin hadisi Abu da yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya ayyuhan hannu ya ku mutane a wannan ruwaya kun gaba gama gari mutane gaba da aka ambata sai ya ce masu me inna Allaha tayyibun lalle Allah fa mai tsarki ne la ya yaqbalu illa ban bai karɓo na aiki ko ya yake sai aikin da yake mai tsarki mai tsarkin aiki A yi don Allah akan karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama in abin na dukiya ne kamar gina masallaci kamar ba da sadaka da sauran ayyukan da ake sa dukiya a lemiyar da Allah to ya kasance dukiya halak malak in ji bahaushe halak malak an yi dan Allah an yi akan karantawar manzon Allah shikenan sai Allah ya karba cikin sauki Allah za da damu da haka Allah madaukakin sarki ya wadatu daga mai mutane yau ma in Allah na gargar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan me aka ranta mashi an sassaraka saboda kamiyamiya ce ta dukiyoyi dattin ne ake wankewa ake badawa manzon Allah kun dace shi ta wuce sai Allah ya haramta mashi cin dukiya ta sadaka da shi da jinin shi wato zuri'ar shi amma abin mamaki sai ga mutane sun tawo sun ce su sharifai ne su jikokin annabi ne kuma jira suke kutara musu amsa ga wannan su Allah saka alheri ah, to kaga wannan ya gwada cewa ƙarya yake yi domin tabbas alama babba da ke gwada mutum albait ne baya cin sadaka ya tabbata cikin hadisi annabi na tare da Hassan ko Husaini Allah ya kara masa yarda sai ya tsinci da bino ya sa a baka annabi na ankara ya ga ya sa da bino a baka sai fitar da bakin bakin bakin baka san mun ba mutum sadaka kun ga ai ba kai tsaye na sadaka bane ba amma annabi bai tantance ba shi na sadaka ne ko ba na sadaka bane ba to da ma la ribuka ila ma da ma ribuka ila abinda kake kokonto ka bishi zuwa ga abinda ba kokonto saboda tsara tarbiyya da tsara haƙƙi na Allah sai cire abin yace kai ya mishi faɗa baka san mu hana mucin saraka ba yanzu akwai wani sharifin da ya kama kawai Hassan da Hussein yanzu to kaga inda ake gane na gaske din aiki na domin duk abin da aka taho to shi din shi ma sai ya zo da tashi gayye dan ya sabkar da kai daga babban layi ya kai ka ga layin da bai bulle ya ka shiga wuta da haka duk wanda ke sai ya sami yarda Allah da aljanna ya sake duk wani layi ya kama layi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban layi da ke kaiwa aljanna Allah ya shaddam to da haka Allah mai tsarki ne bai karɓa komai sai abin da ke mai tsarki wa inna Allah amara almu'minin kuma Allah ya umarci mummunai ya ba su umarni bima amara bihi almusallin da irin abin da ya umarci manzanni kun ga su manzanni an ce su halal su mummunai an ce su halal wanda zai kara gwada maka musulunci addini na adalci addini ne na ba daidai ba san ka ake ba abinda mutum ke ce ma justice waɗansu a ce su waɗansu a ce su shahu ne da bai ba sai sun yi ba waɗansu ma har ce su ba su ibada su wankaki ne ku dai gama gari sai ku yi to kaga shugabanni wanda suke jagoranta ga irin abin da aka ce su yi aiki aka ce wa amalu saliha wai da wa Allah yake manzanni sai da ce ya ayyuhar rasul ya ayyuhar rusul ko ya ku manzanni sai ya ce wa amalu saliha ai ar-rusul ya'malu saliha ku manzanni ku yi aiki aiki ba aka ce su yi amma yau wani sai ya taso saboda son tara mabiya sai ya ce ina ai ba sai kun wahala ba in dai kuka so ni shehin ku shikenan kun huta ni na isan muku jama'a saboda Allah ga duk mai tunani wanda ke fahimta shi wannan da yazo ya ce a bi shi ko ba aiki ba an kuɓuta wa ya aiko shi ba wanda ya aiko shi yanzu wanda Allah ya aiko da hujjar littafai gashi ya ce su yi aiki ga wanda ba aiko bane cewa kai kake aiki duka ka san akwai akwai ta kadarwara idan har manzani an ce su yi aiki kai kuma shi kenan sai kai kwance wanda aka aiko ma dinnan kai ka san bai kama kafan manzo ba to da haka ake gane wane ne ba wane ne ba don da ya kawo maka nashi ra'ayin to kwatanto ka dora ga littafin Allah nan gaskiya za ta yi halinta fahimta na za fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasuluhu wallahi wannan shine gatin da za ka yi ma a yau hayaniya ta yawa saɓani ya yawa kowa na kiran abishi amma ka tantance kafin a saka a cikin kabari domin wallahi abin kuma mai girma ne al'amarin Allah ya wuce wasa su manzannin sai an tambaye su game da abin da aka aiko su kuma mu waanda aka aiko manzanni sai an tambaye mu game da abin da aka aiko mana rabin addinin Allah so da kafa to kaga ya kamata kai guzurmi zaka faɗa ma Allah idan an sa ka a cikin kabari kai kadai sai halinka sai aikinka amma anan kowa na iya gama abin da ga dama amma a can baka isa ka faɗi abin da ka ga dama ba sai abin da yake gaskiya to in baka yi guzurin gaskiya nan ba kaga kayi asara Allah shi kare mu ya cikin asara <clears throat> da haka dukkan sun yi tarayya a cikin wannan Allah ya ce ya yi rusulu a umarnin da ya ba manzanni ya ce ya ku manzanni ku lumna sai ba ku ci daga dadadan abubuwa har zuwa ƙarshen aya wa kala kuma ya ce mummune ya ayyuhal ladina amanu ya ku suka imani ku lumna min ba ka gani kuma ku ci daga dadadan abubuwa ma zakana ku amurka azurta ku abinci mai daɗi wanda yake halal wanda babu cutarwa a ciki domin ko a yau aka samu abinci mai daɗi ne a ɗanɗano amma sai bincike na masana ya gwada akwai guba a ciki ana ta mutuwa ba gane miki dalilin mutuwa ba sai a gano ashe wannan abincin da daɗin shi akwai wani gubbuɗin guba a ciki to ya haramta saboda me saboda a tsara lahiya ta musulmi kaga Allah madaukakin sarki sai dora asali akan cikin komai halacci halaccin ya zanto ba haram bane ba sannan kuma ta bangaren lafiya da hankali baya da barazana a hankalinmu baya da barazana a mi a mu, to ko da halal ne amma da barazana a hankali to sai a haramta shi dan shari'a ta zo ta tsare mana hankalinmu zan sai da hankali ne kake samun damar yin tunani ka dace a duniya kada ka to duk wanda ya zo ya faɗa da hankalinka ya so ya zo ya zo ya rubu zama makoma ta nan duniya ka tashi a wulakance mutum ya kare karshen alewa ƙasa a jiji Allah ya kiyaye ya kuma koma a can lahira sha azaba shi yasa suke ci turo kwayoyi don su halakar da mu su dinga sauke ƙwayoyi tramol benelin kodin a kasuwar sabon gari kuma waɗanda suke dilolin da mahiyancin su ba musulmi bane ba su kashe mu su kassara mu su ɓata mana makoma kuma su ci wato arziki da mu da haka wannan ba karamin tashin hankali bane ba a ce musulmi ya samu kanshi ta ta'ammuli da wannan ƙwayoyi na maye Allah shi kare mu to wannan shi mana daga cikin mu gane kenan dan ka dan ce halal ai a dadi a baka idan akwai cuta a lafiya ko a hankali to shari'a sai ta haramta shi kun ma zakarar rajula sannan sai ya ambaci wani al'amari mai ban mamaki annabi ya ambaci wani mutum da yake tsawaita tafiya a shaka a gabar saboda shi tafiya gashin shi ya cimre kuma ya yi kura tahiya ta yi tsawo kenan wahala ta kai kaga halin karewa kenan alama ce da Allah ke karba addu'a ba in ya kare gaban Allah gwada shi ba kowa bane ba to kaga yanzu a shaka a da aka ce gashi wannan alama ce kuma ya mutje dai Allah yake kira ba kowa ba bai kira boka ba bai kira wani wali ba Allah ya kira illa sama kaga ya san cewa Allah yana a ina Allah yana a sama kaga yanzu ya daga hannun shi zuwa a sama dan a da da'awar masu cewa Allah na ko ina da ya daga hannun sai ya ce ila sama kaga Allah yake roko me zai gwada maka Allah roka ba wani wali ba wani gausi ba wani ba sai ya ce ya rabb sai ya kyale kowa ya ce ya ubangiji ya ubangiji kaga Allah ya kira kenan kuma ya san ubangiji shi na ina na sama kaga ya daga hannuwan shi zuwa ina a sama isharar ga ubangiji shi na ina aqida kenan ta mutanen kirki sun san ubangijinsu amma da ce Allah na koyi na wannan ya bar bai san Allah ba ruɗe yake Allah kiyaye kuma wannan ta ce kuma kalma ce mai hadari musulmi musulmi ya fita ce Allah na koyi na Allah ya faɗa ba su ba su bina a sama ya daidaita kala arshin shi daidaito ne dace da shi Allah ta da mu yana kiran ya ubangiji amma mu haramun abincin shi haramun ne wa mulsu haramun tufafin shi haramun ne wa guzai bil haram an ce da shi da haram fa an yi da zabul zalik ta ya za an samu mai irin wannan hali wannan sai gwada cewa na daga cikin abin da za ka yi Allah ya dinga amsa ma addu'a ka kiyaye halal ko da kaɗan ne ta wadatar ta kai daga tarin yawan haram duk bala'i ne cikin haram babu komai ciki sai bala'i in kuɗi ne kuɗin cizo ne ba su aikin kirki ba su aikin nagarta ba su aikin albarka domin kuɗin haramun <clears throat> shi yasa yawanci yau muke ta kumfan baki ga wa'annan matasa wanda yawancin zagan suke harkoki amma addini yana ta hawaye saboda mahi yawanci ba mu ce duka ba akwai kamaya maya ba a tsawa a yi abin da ya kamata in ko ba kai abin da ya kamata ba ubangiji ba zai ma tofiki ya kashe kuɗin a inda yake so sai ka je can iyaka duniya dama wani yayi kafin ka yi sai ka ƙare zuwan kare ga aboki Allah ya kiyaye amma nagarta akwai albarka a cikin dukiyarka ta daukar da ita wurin ginin addini gina makarantu ɗaukar nauyin masu karantarwa da ayyuka na alkhairi to wannan ya ma taufiki Allah ya ma gamdakatar kuma kyakkyawa alama ce dukiyarka mai amfani ce dukiya mai amfani ce ta halal dukiya mara amfani ce ta haram littafin yawan ta ba ta amfani kuma ba ta dawoma ba ta karko Allah ya sadda mu akan wannan sai min Allah mai rahama sai da hiddo fa'idoji goma sha biyu karkashin wannan hadisin domin hadisi ne da tattaro tushe da ka'ida ta musulunci daga ciki usaimin yake cewa fa inna hadal hadith wannan hadisin da kalman Allah ya faɗa na mai tafiya din yana ya rabbi ya rabbi ya ce lalle ya tattaro ƙa'idoji wanda addini ya kafa a kai da kuma fa'idoji masu tarin yawa wanda suka haɗa da aƙidar mu'amala min hana daga ciki wasfin lahi ta'ala da tsayin siffanta Allah da siffa ta tsarki inna Allah ta'ala tsayibun tunda annabi ya ce Allah a tsayib ne kai ma za ka ce Allah a tsayib ne saboda a cikin asma'i wasu fa baka isa ka ambata ma Allah suna ko siffa ba sai wata tabbata ga Qur'ani ko sunna kuma wannan ta tabbata a cikin sunna annabi ya ce inna allaha tayyibun to ka kuma za ka ce tayyib akan sifatawa annabi sallallahu alaihi wasallam shi Allah mai tsarki ne zatan wa sifatin wa af'ala mai tsarki ne a zatin shi shi yasa Allah ya ce mu tsarkake jikunan mu wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur tsarki na zuci tsarki na tufafi tsarki na wuri ta haka mai tsarki ne a zatin shi mai tsarki ne a sufofin shi mai tsarki ne a ayyukan shi sannan na daga cikin abin da mu kara ganewa Allah madaukakin sarki a wani hadisi akwai tanzihul lahi ta'ala fi kulli sifatin naqasin tsarkake Allah madaukakin sarki a cikin kowace siffa take ta tawaya ce Allah ya tsarkaka daga dukkan wannan siffa sannan na daga ciki annallaha ta'ala Allah madaukakin sarki amara ibadahu ya umarci bayan shi shi ne a rusul manzanni walmur mursala ilaihim da wanda aka aiko zuwa gare su mu kenan an ya kulu ba su ci an ya kulu min tayyibat su ga abubuwan suke da masu daɗi na halal biyun da roman haramun yake yi haƙuri ba ta wuri tarko ne da aka ɗana ma tsera akan almanjar in bai haƙuri ba yanzu shi ya ji shi kiyama in kawai haƙuri sai ga ya samu kuta. sannan daga ciki godiya ga Allah madaukakin sarki har ga bayan Allah na gargadi anna shukura, abin da ke godiya godiya ko al'amalu salih shine yin aiki na gari. wanda duk ya tsaye akan aiki na gari yi ma Allah ba aikin da in an yi za a samu lada ka shagaltu da shi to godiya kake yi a aikace da lahiyar da Allah ya baka da samar da kai da yayi da damar da ya baka wannan aikin da ka tsaya kana yi na sauraron karatu ne na yin karatun ne na yin sadaka ne na yin sallah ne na yin azumi ne da zakka da sauti da umara da sauransu da ka tsayu akan wannan aikin a aikace Allah ya ma tofiki wurin godiya ga neman ubangiji kenan ma abocin dukiya ya kashe dukiyar da neman yarda Allah mabocin karfi ya tafiyar da karfin da neman yarda Allah mabocin ilimi ya tafiyar da ilimin da neman yarda Allah da dukkan wata ni'ima duk wani abu da ke amfanarwa ta tafiyar da shi wurin amfanar da al'umma da addini za ka samu albarkar rayuwa har bayan ka sai ta yi albarka dole ita ce godiya amma mu sani jama'a aiki na gari nan da Allah ke cewa me bai yi sai da ilimi na kwarai al-ilmu salih al-ilmu salih shike al-ilmu nafi shike haifar da al-amalu salih al-ilmu nafi shike haifar da al-amalu salih ilimi mai amfani shi ke gadar da aiki na gargari wa bil aksi ilimin da ba shi da amfani yana haifar da aibi alamar salih natija shi ta al nafi ilimi mai amfani malamai suka ce siffofi guda hudu ne na farko ilimi mai amfani zai tsarkake mai shi da samun nagartaccen imani domin ka imani ga abin da baka sani ba kaga ilimi na gabata ko shi yasa aka ce ma annabi tsara aka ce mashi fa'ala kai karatu ka sani to in kana san imanin kai samu nagarta sai ka wannan hanyar ta karatu da haka ilimi mai amfani na haifar da mi imani sai abu na biyu yana haifar da takawa saboda ka san Allah to sai ka kiyaye dokokin shi yana sa ka tsara dokokin Allah kaga yanzu ka samu abubuwa biyu masu kyau imani tsoron Allah sai abu na uku tsoron Allah na sa a samu gaskiyar nihi da gaskiyar zance za ka samu mutum mafi yawan maganganun shi ta gaskiya shi kenan ko a ansa ko a bari ko a yadda ko ka yarda iyakan magana kenan mahi yawancin maganganun gaskiya ne mahi yawancin ayyukan shi gaskiya ne to me yasa ya zanto mai gaskiya saboda ya samu imani mai kyau ya samu takawa mai kyau shi sa sai samu gaskiya sai su fatta ta hudu amana waɗannan matakan imani da tsoron Allah da gaskiya za su hana shi ha'inta amanar da mutanen unguwa suka bashi ko mutanen lokacin gama suka bashi ko mutanen makaranta suka bashi ko mutanen masallaci suka bashi ko mutanen ko mutanen karamar hukuma da jiha da ƙasa suka bashi wannan nagartar za ta hana ya ha'ince su to wanda ya tara waɗannan sufofi guda hudu lalle alama ce mai ƙarfi yana da ilimi wanda yake annabe wanda kuma ke haifar da alamar salih wanda ko bashi da amfani to shaitan kun ga shi ma ha ba a duniyar jahilci ya koro shi cikin mala'iku ma yake amma da ya sa ma Allah sai Allah ya warkar da shi sai ce wata lalim nabi alladhi atina wa ayatina sai ce fan salaka minha kaga ilimin bai amfani ba kenan tunda ya tuba riga ilimin ya aje sai kashanci to wanda ji aje ilimi bai mashi amfani ba za ka samu shi ma su kofi guda hudu inda malamai suka ce na farko za ka samu alkibir sai ka same shi jin kai jiji da kai sai ni wannan jiji da kan sai ya haifar da wani abu da ake cewa alkadim a fara shega karya saboda jiji da kai na da alaka da karya sai na uku sai ya haifar mashi alhirs tsananin kwaɗayin a sani tsananin kwaɗayin a tara shahara mulki da makamanta waɗannan abubuwan kwaɗayi in aka ce kwaɗayi kowa sun abin da ake nuna kuma buɗin wahala ne kuma buɗin wulaƙanci ne Allah shi kare mu sai abu na ƙarshen alhasadu sai hasada ta zo ta mamaye mashi zuciya shi kenan sai ya halaka wannan mutakan shi shi ɗaya bishi ma halaka ya ce ana kai min ya zan yi ma adamu sujada ni da akan ido na aka yi shi a ce wani yanzu amma kai wannan wannan kashi wa duma bai halaka ba sai halaka <clears throat> wannan daga cikin abin da mu gane a cikin wannan natija ta al'amul salih da kauli ta'ala saboda faɗa Allah da ya faɗa ya ce wa amalu salihah ku aiki na gargari sannan daga ciki min sharɗi ijabati du'a na daga cikin sharɗin Allah kar a maka addu'a ka ka ci halal menene ijtinabun akal wato mal haram ta cin dukiya take ta haram nan nan daga ciki yana daga cikin asbab ijabat du'a kawai al-insan fi safar yana daga cikin an samu mutum addu'a ya kasance a halin tafiya da haka wanda ya tafiya ko ta kasuwanci ko ta ibada nace kasuwanci ya ce Kano ya saro kaya nace ta ibada ya tafi umara ko ya tafi wurin wa'azi ko ya tafi wurin wani aiki na ibada to in yana akan wannan tafiya in yi addu'a Allah na karba to kaga shi ma mutum aka ce yana tsaye da tafiya to shi ma kaga sai gura mana cewa yana daga cikin abin da in ka samu kanka a kai ka ribanci wannan damar matafiyi Allah na karɓa addu'a shi sannan mu gane cewa ana tawassuli da rububiyya ta Allah ne kadai kaga sai ce ya rab ya rab kai ma an ka tashi roƙon Allah ka dinga ya rab ya rab ya rab sannan sai ka fi amna ke da bukata da sauran abubuwa da suke tarin yawa da muka ce mu bi sai mu cinye lokacin akan wannan na'am sai Allah ya ce mu ya kai وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الله أكبر aiki na gargari shine wanda imam jamal din kasim yake cewa bihi sayadatu ne, in dai kana son ka ci nasara duniya da lahira to sai kai aiki na kwarai Allah ya sai malam yake cewa kamar da aka ji an karanta wannan ayat mai albarka Allah ya ce inna hadhihi ummatukum ummatan wahida lalle wannan al'umma ta ko ku an bace ta al'umma ce guda ɗaya al'umma ta musulunci ya mulki islam al'umma ta musulunci al'umma ce guda ɗaya akan aqida akan mu'amala akan ibada wato wannan ya gwada cewa addini a wurin Allah shine musulunci Allah madaukakin sarki kamar da ce inna dina inda lahi ta islam lalle yarda zababban addini a wurin Allah shine musulunci shi yasa ya ce wa rafitu lakum al-islam dina na yarje muku da musulunci a matsayin addini za ku yi kuma ya kashe da ya ce wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu huwa fil akhirati min al-khasirin wanda ya je ya dauki wani addini wanda ba musulunci ba to ba za a taba karba mana kuma a ranar da za a samu sakamako sai ya tashi cikin wanda suka taɓe suka yi asara saboda bai bi addinin Allah ba addinin musulunci wannan na fara mana wato ita al'umma tamu al'umma ce take ta ginu akan me akan tauhid wa an rabbukum fatakun kuma ne ubangijin ku ku kiyaye ku tsorona ta yin aiki da lokokina da kuma nisanta hanya wanda sai kara gwada al'umma ta haɗu akan asali me asali shine tauhidi sanin Allah maka kake sarki idan mutum ya tsufa da hali to babu ku shakka zai je a asalin sakamakon shi ne samun aljanna Allah ko ne ga kuma da ya ce ummatun wahida nan kuma suna kafa ma'ana inna hadhihi ummatun yawma la yawma addinin nawu addinin ɗaya ne lafazin umma shi ma yana ɗaukar lafazin ma'ana daban daban a cikin alƙur'ani kaga umma ya zo da addini suka ce inna zuna abana ala ummatin wa inna ala asarihim muhukuntabin ko muhukuntabin ko mun samu iyayenmu akan wani addini zo da aka mutane akan shi kaga sai suka umma sai suka ɗauki fasara addini sannan kuma umma tana nihin jagora kamar yadda yace inna ibrahim kana ummatan qanta lillahi hanifan wa lam yakun shirkin annabi ibrahim ya zanto umma anan ne nihin jagora abun koyi sannan kuma takan dauki magana ko kuma ma'ana ta lokaci wadda kara ba da ummatin ana unabbiukum bi ta'awilihi fa arsulun ko wannan banda ya kubuta a cikin kurkuku wanda annabi Allah Yusuf ya ce tunatar da shi wurin sarki kaza kaza kaza wanda mun karanta a cikin zuciyar Yusuf can baya yayi tunani bayan wani lokaci kaga nan umma lokaci kenan to kaga ne yana gwada addinin Allah ɗaya ne shine musulunci wanda yake na akan aqida ta bauta ma Allah shi kadai ba tare da tara shi da kowa ba to shi za mu gane cewa cikin fa'idocin abin da za mu ji wannan ayoyi masu albarka akwai gwada cewa al-istikbaru mani'un min at-tawfiq ila al-haqq jiji da kai da yin girman kai na hana mutum gamdakatar ga duk alheri shi yasa ba shi yake cewa girman kai rawanin mi rawanin tsiya ai ko kasan ba mai san tsiya sai in dai ta rice shi akan dole akan tilas ba akan zabi ba mai zaɓa mu kan shi da jama'a ko akwai to kawai ba tas ba a saka zaɓa mu kan ka tsiya ta yi amsi zaɓa mu kan shi tsaya ta yin girman kai ya kibin gaskiya to wannan sai wani cewa tana hana mutum tofikin samun dacewa da gaskiya sannan isabatul makal daɗin abinci abinci mai daɗi wanda ake ni na halal lahu afarun fi salahil qalb yana da tasiri mai girma a wurin rayuwa da gyaruwar zuciya duk mai son zuciyar shi ta gyaru to ya dinga cin abinci na halal duk mai son aikin shi ya gyaru to dinga yin aiki ya dinga yin a cin abinci na halal zuciyar shi za ta gyaru da ya take halbar da mafi yin aiki din kenan da haka salahil qalb da salahil amal sannan at min millatu jami'il anbiya'i wa da'watuhum tauhidi kaɗai ta Allah da bauta shine gabaki ɗayan jigon wato addinin annaba da kuma jigon kiran su ga baki ɗaya al'umman nan bata saba ba a cikin asali ta haɗu akan asali guda ɗaya kaɗai ta Allah maɗaukakin sarki da bauta Allah ubangiji da ta mu na'am فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون نعم الله يقول فتقطعوا أمرهم سيسك لا الدين الأمر أنا الدين على هذا قول صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ماذا رد don da ya kirkiro da wani abu a cikin wannan addinin namu shine al'amr shi ta ce rasul amr al-islam kan al'amari gaba ɗaya shine musulunci dan kawai ne zo ce maka ai bid'a fanka ma bid'a ce karfan ma kaji shi ana sai ya saki taiki ya koma yana bugun ne sa ya saki yana bugun sa wannan duk shirme ne in aka ce bid'a a cikin addini ake magana qala allah qala rasul ko gobe ma za a sake wata naburai kaga ba wannan ake magana saboda haka sai suka rarraba addininsu tsakaninsu bai da tsakanin su baran yanki yanki ƙungiyoyi ƙungiyoyi kullu hizbin bima ladaihim farihun kowace ƙungiya tana natsuwa tana yarda da abin da ke tare da ita akan shi ne gaskiya sauran kun ba gaskiya bane inda wato ta taɓa fasa take kenan to shi yasa hadisi ya tabbata cewa su yahudawa in taraka ala ihda wa firqa sun rarrabu a cikin addininsu ƙungiya ƙungiya yanki yanki har saba'in ɗaya wan nasara wanda suka biyo bayan su kiristoci alasna tainu saba'ina firqa su ma sun rarraba addininsu har kaso ƙungiya ƙungiya saba'in da biyu wa anna hadhihi al-umma inda ciwon kai yake kenan inda matsala take kenan ai wacin tilka ummatin karkala ce wannan al'ummar bata kukuta ba daga wannan cutar mai halakarwa sai annabi ce wa anna hadhihi al-umma kuma lalle wannan al'umma tamu wanda muke al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbabi ita ma sai ta yayyanku sai ta rarrabu ala talatin wasu bayyana tarka mun ma hisu cututtuka su 72 na wannan cin wancan kashi 71 mun 73 mun yi su matsala sai ta rarraba kungiyoyi har saba'in da uku kowane sai ya koma akan abin da yake gani ya turmin dan ya ce shi ke akan daidai to in ka kalla ko ba a ce saba'in da uku ba ɗauki ‘yan kan nawa kenan uku ko mu diba a ƙasa hausa za ka sai a ce maka akwai ɗariƙa ta tijaniya akwai ɗariƙa ta kadiriya sai a ce maka akwai shi'a in dai ka tsaya a ƙasa hausa waɗannan su za ka gani yanzu misali wanda za ka yi an ce an danganta su ga wani ban ce maka ahalus sunna ba don mun kai tsaye ga annabi muke danganta kanmu duk wanda ya ce maka ahalus sunna ne za ka yi an ce mabiyin wane ne mabiyin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai danganta kai shi ga wani malami bai danganta kai shi ga wani shehi ana danganta kai shi ga manzon Allah kai tsaye domin mi faɗa Allah madaukakin sarki ta gabata ya ce wa in uhu ta tafi in kuka bi shi kaga duk wanda ya san yare lamiri na kuma ga abin da aka ambata in kuka bi annabi shi kadai fa Allah ya tsarkake nan. in kuka bi shi shi shi kadai kun shirya yanzu nawa ne suke cewa bi suna da adadi Allah kadai san adadin su kaga hankalinka ma sai ya rabu ina za ka ina ba za ka ba za ka ba to shi sai aka ce wa annabi tarikun nan mata wannan sai a ce ga shehu ne. wannan sai a ce ga shehu ne. in shi a ce sai a ce shi wata ali duk da cewa a cikin ta akwai mutum mace din ma amma Allah kallon wannan guda uku sun yi su zama misali a ƙasa Hausa duk wannan ambata nan da an ce wane ne shehin ta kai ma ka sani amma da ka ce ahlus sunna za su ce maka ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bil littafin Allah bi sunnan manzon Allah akan karantawar majiran manzon Allah saboda Allah akwai adalcin da ya wuce wannan duk sauran fa da ka gansu ka rika sai da suka biyo nan din sannan aka ji amansu to kai ma an kana son aje ji amanka a da a duniya da kiyama bi ma'ana ka samu karɓa a wurin Allah wanda shine babban al'amari to sai ka biyo wanda Allah ya aiko Allah ya sadda mu to shi yasa ya faɗi wannan hadisi mai tada hankali cewa ga cuta amma akwai magani sahabbai sai suka tambaye shi jin wannan abu mai tada hankali da yace dukkan suna auta sai kungiya daya Kalu, wa man hiya ya rasu rasulullah wace kungiya ce wannan guda ɗaya da za ta kubuta Kala ma ana alaihi yawm ya ce su ne wanda suke akan abin da ke kan shi a yau yau ta 2019 yau ta shekara 1400 an kai wanda suke akan abin da a kan shi a yau da sahabbaina kenan manzo Allah ya tabbata sahabban suna akan shari'a har ila kiyamis sa'a domin ya fuki hancin duk wanda ke aibata sahabi shekara dubu ɗari hudu yake cewa waɗanda suke a kan abin da yake akan shi da sahabban shi su ne za su kubuta sai wasu ka zo suka yi tilmin danya suna faɗa ma da sahabban to kaga an samu matsala an rasa focus Allah shi kare wannan kuma sai ya ƙara gwada maka cewa ashe a haɗuwa ne ake samun rahama ba a rabuwa ba wala yazaluna mukhtalifina illa marhama rabbuk mutane ba za su kunshi cikin wahala ba domin wahala sabani kenan ba za su kushe ba suna saban da juna sai wanda Allah ya masa rahama su za su kama tudun mun tsira ne tudun mun tsira alqur'ani kowa sani har yanzu ya gagarin na da da yanzu ya gagari turawan yamma ya gagari yahudawa wasali ma sun kasa canza balle su kawo harafi domin Allah gwada maka shine gaskiya mun za ka rika in ban da qur'ani babu littafin da ya jure ma tarihi bai samu canji ba sai qur'ani dan ka daura imaninka akan wannan abin gaskiyar da ba ta canza to ita sunna din fashin bakin qur'ani sannan almajiran da suka dauki wannan karatu da wannan syllabus mai albarka su za su magabatan ka, kaga da ka rike wannan hanya insha Allah sai shiga aljanna <clears throat> Allah ubangiji man tafiki mu samu shiga cikin aljanna na'am fadarhum فذوهم في غمرتهم حتى حين نعم أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون الله أكبر sai Allah ya ce fadarhum برسو haka ba a cikin imuwarsu a cikin ruɗinsu a cikin ɓatarsu a cikin jahilcinsu a cikin damuwarsu hatta hinin har zuwa wani lokaci ne ai mautihim zuwa mutuwarsu suna akan haka kaga fito mutuwa ta zo musu kaga al'amari ya lalace ya ɓaci sai da sai runa aka fita mai sai ta kai ga kashe al'amarinsu ko kuma hatta hinin zuwa ga lokacin azabtar da su duk da abu ɗaya ne domin duk wanda ya mutu ba akan daidai ba yayi mummunan cika zai hadu da azaba tun daga hitar rai za a dandana mashi azaba sannan shiga cikin kabari ya hadu da wata azabai sannan kuma a tashi a kiyama ya hadu da azaba ta karshe Allah shi kare mu wanda kawai Allah ya mishi tawfiki tun daga hitar rai Allah zai kubutar da shi daga azaba ya kubutar da shi daga azaba cikin kabari ya mishi ni'ima sannan kuma aljanna ta zama kuma a gari shi Allah ka sa mu cikin su ku da haka rabu da su suna cikin imuwar idan ka kalli wani sai ka tausaya mishi da yake wahala har yanzu akwai wanda ciki nake tunawa da Allah mai tawfiki ya gane sunna ya kama sunna rayuwa ta yi nisa ƙarfi ya ƙare yake cewa kayya ƙarfinmu ya ƙare wurin taimaka ma abin da yake aikin banza ga inda ake gina addini kuma yanzu ƙarfi ya ƙare yace mashi ainihin nan da ka shigo da ita Allah zai karɓe ka ai ba a makara idan aka dawo ga daidai hatta wuridai da zikirin da aka bashi sai da ya bijiro da su aka tabbatar mashi da wanda suka tabbata aka kore mashi wanda ba su tabbata ba aka ce ya rike a haka ya lubunci masallaci magariba sai isha'i ce mashi anan ya lubunci istighfari da ayyuka na alkhairi ba ka gane daɗin abu sai in ka ɗanɗana shi ya kuce maka saboda haka wanda Allah ya mai tawfiki ya gane sunna ba karamin arziki Allah ya maka ba wani yadda ka san an sa kan cikin tukunya bai gane inda yake ba shi a wahalce aljihun shi a wahalce kuma ka ce babu taufiki a yi ta kira in ba Allah ya taufiki a gare shi ba zai gane ba amma wanda Allah maɗaukakin sarki mashi taufiki sai ya sa mashi faɗaka, shi yasa yake cewa fa biru ya ulul absar kusa han sa hangen nesa ku lura ya ku masu lura masu hankali tabbas wanda yake akan hanya ta tsira ya sha bamban da wanda yake a hanya ta bata to shi sassu sai ce a lokacin sun cikin tun tunda haka suke son samu kansu ba za su waiwaya ba su gyara ha al'amari ya kasance kuma abin ya muni fi mummunan cikawa Allah shi kare a ya sabu na shi yanzu zato suke yi a yi almunhalifuna an millatin rusul wanda suka sabke ko suka sabka daga hanya babban layi layin tauhidi kaɗai ta Allah da bauta layin da dukkan manzanni suke akan shi suka kira akan shi zato suke yi annama numudduhum bihi min malin irin abin da muke kara musu nuqihim muke basu min malin na dukiya wanda da ya'ya fi duniya a gidan duniya nisaru lahum fil khairat gaugawa ne muke musu a wurin basu alkhairai ai nuqihim zalika mun basu nasu da nuhin alheri a gare su balla shurun ke wa'annan dai ba san abin da ke tafiya da ya dawo ba ba san hakikanin al'amari ba cewa anna zalika istidrarul lahum ba su yawan dukiya duk da suna akan bata ba su ƴaƴa duk da suna akan bata domin Allah ce almalu wal banuna zinatul hayatul duniya sai ce wal baqiyatus ta kanin da baka samu na amala ko ashe an batan Allah da yayya ga Allah ya fi tarin duk abin da ke ciki na duniya akan wannan duran wannan aya sai da ya kawo kawar da duniya yawan dukiya shi yake takama da ƴaƴa. ka huta ka ba su umarni ga kaya ga 'ya'ya abu ya cika to amma sai Allah ya ce kyakkyawa ayyuka masu wanzuwa su ne tasbihi da ambatan Allah da bin Allah biya wannan tarkacen duniya da tarkacen ya'yan dan ka kara gane ribar riko da addini ya fi duk abin da mutane suka fi mai da hankali a kai shi su tara shi duniya amma sai wanda Allah ke nufin shi da alheri yake gane wannan ya yi da wannan alheri na ba da ƙarfin shi a wurin neman yarda Allah don samun yarda Allah ɗin Allah ka samu a ciki da haka yawan dukiya da yaya ba shi ke bar Allah yana son ka ba ba shi ke bar Allah da kai ba a'a wannan kiyan ragon laye ne istidraji ne kafare ma suna da 'ya'ya da yawa ka kusan Allah baya son kafare? ya faɗa ƙarar ce innahu la yuhibbul kafirin idan lamarin yake Allah bai son kafare. Allah shi ya samar da su don ganin damar shi cewa ya yi nufin sai hakan ya kasance a samu duniyar da ke rayuwa kafada da kafada tsakanin musulmai da kafirai amma in ba ganin dama Allah bai waye waye su <laughs> wane mutum in ji mutuwa shi a rabbuka ma fa'alu da ubangiji ya gara ma su wane ne su ai da ma ba za a yi su balle ma har su ga kansu balle su abin suka aikata to da haka zamu gan tawfiki shine ka samu tsayawa akan addini musamman aqida domin da haka zaka samu alheri wanda bai yanke ba to shi sai ya gwada mutane irin wannan abin da ake gani duniya kai ruɗe ka kyalkyal banza ce ya ce akan hanya ya ce babu tabbas a cikin fani ruwan shi ne madarar gaskiya Allah ubangiji da ta damu da haka ba san kana al'amari ba shi yasa suke cikin dimuwa zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yalhimul amal haka fa Allah faɗa nuri rabu da su kyale su su ci su sha abin da su iya masa dadi. burin duniya ruɗe su su shiga cikin wuta A ga yan samu matsala Allah da ya shiga mu daga irin wannan zaben tumar dare mutum ya fifita duniya akan lahira Allah ka fi imani to ina ganin in muka shiga cikin wannan kuma lokaci zai ja ko na ga kusan da fata eh, sai mu tsaya sai mu tashi aya ta nan kenan sai mu tashi aya ta hamsin da bakwai kenan ko alhamdulillah Allah sa cikin wannan karanta to ganin kasantuwar lokaci dan kan shiga cikin lokacin sai mu tsaya nan wurin insha Allah ta'ala alhamdulillah abin mu karanta akan daidai muna roƙon Allah ya sa mu tare a cikin lada inda kuma muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe muna roƙon Allah ya gafarta mu babu kun ganewa da gyara wa'annan huskoki masu albarka da Allah ya kaddar haɗuwar mu a wannan wuri mai albarka a wannan lokaci mai albarka da wannan ibada mai albarka Allah ya haɗa mu a cikin aljannatul firdaus Allah haɗa kowa da bukatocin shi na alkhairi muna roƙon Allah ta wasuli da sunayen shi masu albarka da sifofin shi madaukaka ya Allah ka ga halin da al'umma ta tsinci kanta na tsananin rishin abun hannu da rishin tsaro da tsoro ya Allah dan kai ne al dan kai ne ar-rahim dan kai ne al Allah ka yaye mana wannan hali na kunci da matsi da tsoro da muke ciki Allah ka dawo mana da karuwar arziki Allah ka yaye mana wannan tsoro da muke ciki Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya da lumana a ƙauyukanmu da biranenmu da hanyoyinmu da dazuzzukanmu da gidajikanmu duka Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali waɗanda suke shiga suke fita wurin kashe bayin Allah da sace su ba ji ba gani Allah kai ke da iko a kansu muna kai kukanmu ya ubangiji a gare ka Allah kai mana maganin waɗannan miyagun mutane duk waɗanda suke taimaka musu ta kowace hanya da waɗanda suke haɗin baki da su ta kowace fuska Allah ka toni asirin su kai mana maganin su muna roƙon ka ya Allah ka dawo mana da kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan gari namu Allah ƙara mishi ɗaukaka da ci gaban addini da ƙaruwar arziki da wadata da sauran garuruwan musulmi muna roƙon ka ya Allah ka sa albarka cikin ga baki ɗayanta ka sa albarka cikin abin da ka bamu ka sa albarka cikin shirinmu da motsinmu da aikinmu Allah ka sa albarka a ƙarshen mu ka sa albarka a farkon mu ka sa albarka a bayan mu muna roƙonka ya Allah ka ceci tarbiyyar matasan mu daga tabarbara da lalacewa Allah ka gina tarbiyyar matasan mu da mu gaba ɗaya akan littafin ka da sunnan annabin ka sallallahu alaihi wasallama ya Allah muna addu'a ka taimaki shugaban ƙasa. ga ayyukan shi na alkhairi ya Allah ka fahimtar da shi halin da al'umma ke ciki ubangiji in har wani makirci ne aka yi dan a toshe shi kai ya fahimci abin da mutane suke ciki Allah ka bata wannan makirci Allah idan waɗansu ne suka kewaye shi suka hana ya gane abin da ke faruwa Allah kawar da su ya Allah ka azurta shi da makusanta na gargari wanda za su isan mashi da bukatun mutane Allah ka ba shi ikon aiwatar da kudurori na alheri da ke cikin zuciyar shi akan wannan kasa da addini da jama'a duk wanda zai kusance shi ba na gari ba Allah kaka ba shi dama wanda ka ba su dama wanda suke kudurar shi ba na gari ba Allah ka da su kawo na gari Allah ka ceci kasar daga wannan halin samu kanta na ci baya a tattalin arziki da rashin tsaro Allah ka farfado da tattalin arzikin Najeriya Allah ka farfado da halin zaman lafiyar Najeriya Allah ka yi mana maganin bargurbin da suke jaza mana wannan matsaloli Allah muna roƙon ka yafe mana zunuban da suka jefa mu cikin wannan halin ka muka yi mata masu juna biyu muna addu'a Allah ka sauke su lafiya waɗanda suke cikin halin rashin lafiya musulmi Allah ka ba su lafiya Allah ka sa jinya ka zama ka fara ka zunubai iyayenmu ƴan uwa abokan arziki da suka rasu musulmi muna masa addu'a Allah ji kansu da gafara ba za mu manta da malam Salu ba wanda shi ma ya ba da gudunmuwa matuƙar ba da gudunmuwa ba raka mai yana nan a halarci muna addu'a da shi ya koma ga Allah Allah ji shi da gafara haka nan babban lada ne shi malam Salihu Garwashi ba raka mai shi ma na san inda yake zaunawa ta tawaga irin tasu suna saurare shi ma ya koma ga Allah Allah ka gafarta mashi da sauran musulmi da aka karɓa cikin wannan tafiya mai albarka muna roƙon Allah madaukakin sarki ka yafe musu wanda suke saura a cikinsu Allah ya ƙara jan kwana da albarkar rayuwa Allah kuma kai mana tofi na ayyuka na alkhairi muna roƙonka ya Allah madaukakin sarki ka ta karshen mu ya Allah ka gyara bayan mu wannan tsananin zafi da muke fama Allah ka sassauta mu Allah kai mana ni'ima da samun ruwan sama mai albarka Allah ka shayar da mu ruwan sama mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka bamu damuna mai albarka ya Allah idan ka bamu ka tsare mu daga ambaliya ka wa gidaje don ka zai ka dukiyoyi ya Allah ka zaburar da harkokin kasuwancin da ya durkushe Allah ka bude kofofin samayya a wannan gari Allah ka kara bude hanyoyin harkoki a wannan gari ya ubangiji kai mana maganin fatara da talauci da cutuka ga baki daya Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim eh, okay yau talata ko to an tana da ni kun san Allah shi kadai ke bai mantuwa aka ce asusun da ake taimaka ma yan prison yau ne ake karba to wanda suka saba kewa da Allah sai su taimaka dan ana aiki gagarimi a wurin nan ko ina jin shekaran jiya ko ta baiwa Allah akan tare dubu biyar aka nemi ɗaure ta wata uku amma cikin taimakon Allah an kai gudunmawa an fitar da ita an ba da wannan kuɗaɗe to Allah saka alheri dan haka ana taimaka ana neman a taimaka da tufafi da abinci da dukiya da ake masu abin da ake masu a sallah karama da kuma yanka da ake masu a sallah babba duk daga da gudunmawa ku ce ake wannan abubuwa Allah ubangiji ba da ikon taimakawa ya ba da abin taimakawa kuma ya karba muna roƙonka ya Allah ka mana kyakkyawan ta cika da imani Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim wala hawla wala quwwata illa billah wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم آمين يا الله Amin ya